Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da 41 da 31 da 25 da 49 da 19 ta intanet kuma a voahausa.com. Masu jin ma ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwanni. Har wa yau a Nyamai babban birnin kasar ta Nijar kuna iya kama mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Masu sauraronmu da wannan dare, Assalamu alaikum yanzu ma ni ce taku Halima Jumarau ke gabatar muku da shirye-shiryen namu na wannan lokaci daga nan birnin Washington DC da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. To kahin in gabatar muku da shirin mu tattauna a madadin mai hilin Ibrahim ka almasi garba muna tare da rahotanni biyu daga Najeriya. Daga Abuja minista a ma'aikatar muhalli ya dora ma manyan kasashen duniya laihin janyo dumamar yanayi. A Gombe kuma wani mummunan hatsarin mota ne ya hallaka mutane goma sha hudu a garin Malam Sidi. Za ku ji duka wannan amma da farko ga sahabu Imam Aliyu da cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran yau take ranar zaben share fage ga masu takarar shugabancin amurka a jihar carolina ta kudu inda 'yan jam'iyyar democrat za su zaɓa tsakanin tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton da kuma sanata bani sandan mai wakiltar jihar vermont a majalisar dattijan amurka wannan zaɓe shine na ƙarshe kamin zaɓen da ake kira na gama gari ranar talata mai zuwa inda mai rabo tsakanin masu takara ƙarƙashin jam'iyyar da take mulkin na amurka hali yanzu zai samu ko za ta samu kusan wakilai da ake kira delegates da turanci wajen dubu ɗaya a fadin jihar carolina ta kudun sakamakon ƙuri'ar neman jin ra'ayoyin jama'a kan zaben ya nuna hillary clinton tana kan gaba da kimanin kashi hamsin cikin ɗari na masu zaɓe wani mai zaɓe a birnin colombia a jihar chris william ya ga muryar amurka cewa ya jefa madam hillary clinton domin ita ce tafi cancanta kuma take da kyawawan manufofi na ciyar da ƙasar nan gaba akwai alamun yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla a sham ko siriya wacce ta fara aiki yau galibi ana mutunta ta duk da hakan da ya fuskanci tashe hankula a wasu wurare kafofin yada labaran kasar sun ba da labarin tashin wani bama bayan garin birnin salamiya a lardin hama ya kashe sojoji biyu babu dai wanda ya fito dauki alhakin kai wannan hari akwai rahotannin yan tawaye sun kara da sojojin gwamnati a lardin latakiya kusa da kan iyakar kasar da turkiya yarjejeniyar da amurka da rasha suka jagoranci ganin an cimma ta ta fara aiki ne da karfe goma sha biyu na dare agogon siriya da misalin karfe goma kenan na daren jiya agogon najeriya da nijar da chadi da kuma kamaru sai dai wannan shiri bai shafi kungiyoyin isis masu alaka da, kuma masu alaka da alkaida kamal al-nusra ba a afghanistan wani dan harin kunar bakin wake ya kai hari kan jami'an tsaron kasar kusa da ma'aikatar tsaronta a kabul a yau asabar ya halaka akalla mutane tara da jikkata wasu goma sha uku kamar da yadda aka ji daga jaman 'yan sandan kasar wannan ya biyo bayan wani harin bam a lardin kunar wadda ya halaka mutane goma sha uku mai jikkata wasu arba'in a kabul shaidu sun ga masu aikin ceto suna jigilar gawarwaki da waɗanda suka jikkata zuwa asibiti jim kaɗan bayan da aka kai wannan hari kakakin kungiyar taliban zabihullah mujahid ya ga murya amurka kungiyar ce ta kai harin na kabul yana ikirarin cewa sojoji 23 ne suka halaka wasu da dama kuma sun jikkata jiddin dama taliban ta saba kara adadin waɗanda hare-haren da take kaiwa ta ritsa da su ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce sojojin ƙasar biyu ne suna daga cikin waɗanda suka halaka sakamakon wannan hari shugaban harkokin gwamnatin kasar abdallah abdallah ya fidda sanarwa wacce a ciki ya yi allah wadai da harin yana cewa babu yadda za a yi ana shawarwarin sulhu a gefe ɗaya kuma ana ci gaba da kai hare-hare akwai ah, to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc wani hari da jiragen yaƙi da rundunar taron dangi ƙarƙashin jagorancin ƙasar saudiya take kaiwa a yemen da wadda ta kai a yau asabar a yemen ɗin a fafata da take da 'yan tawaye 'yan shiya ƙarƙashin jagorancin ma'abuta iran ya kashe akalla mutum talatin a wata kasuwa mai farin jini ga jama'ar yankin a arewa maso gabashin birnin sana da ke hannun 'yan tawaye kamar yadda aka ji daga bakin jami'an tsaron ƙasar da mazauna wannan yanki harin da aka a gundumar nim ya kashe akasari farar hula lamari da ya bar gawarki suna da suka kone baje ta ko'ina kamar yadda wani jami'i wadda ya yi bayani bisa sharaɗin ba za a bayyana sunansa ba saboda ba a bashi izinin yin magana da manema labarai ba rundunar taron dangi karkashin kasar saudiyya tana faɗa ne da yan tawayen huti da dakaru waɗanda suke biyayya ga tsohon shugaban ƙasar ali abdallah sale a yunkurin da saudiyan take na sake maido da gwamnatin shugaba abdurabu mansur hadi da duniya ta yi na'am da ita sahabu imam aliyu kenan ya karanto labaran duniya To a daidai lokacin da duniya ke ƙara mai da hankali kan matsalar ɗumamar yanayi tare da neman hanyoyin magance ta, minista a ma'aikatar muhallin Najeriya Alhaji Ibrahim Jibrin Wamban Nasarawa ya shaida wakilin murya Amurka Hassan Maina kai na cewa ai manyan ƙasashe masu ƙarhin masana'antu ne ke janyo kaso mahi girma na ɗumamar yanayin a duniya. manyan kasashe na duniya su suke da masana'antun da suke jawo wannan imamar yanayi mu da muke kasashen da muke tasowa ba mu da ƙarfin wayannan masana'antun kuma masana'antun namu ba sa fidda abubuwan da na wayancin kasashe ke fitowa saboda haka su suke kawo matsalolin amma mu ke shan wahala don ba mu kai su ƙarfin arziki ba saboda haka ya zama tilas abun da kuke yi ba kwa yin adalci domin abun da kuke na shafar mutanen da ba san hawa ba su san sauka ba kamar mu kenan a nan saboda haka wannan magana na ɗimama yanayi fa abu ne na zahiri an gwada shekara da shekaru an gano da gaske ake masu sharhi kan muhalli a Najeriya na ganin kasashe masu tasowa irin Najeriya su ma na da nasu laifin wurin janyo sauyin yanayi musamman duba da lawar da kamfanonin mai ke takawa na kona iskar gas a yankin Niger Delta amma a cewar tsohon ministan fetur a najeriya alhaji umaru dembo ai kamfanonin su na turawan ne to ai yawanci kamfanonin da suke yin wannan aiki ko da inda ita eh, kamfanin mai na ƙasa ke hako mai sukan yi ne tare da kamfanonin kasashen waje kamfanonin kasashen waje ne su ne suke da wannan wannan din su suke waɗannan kone-konen gas din kuma suna gurɓata muhalli. Minista a ma'aikatar muhallin Najeriya Ibrahim Jibrin Wamban Nasarawa ya ce dole manyan kasashe da ke janyo wannan illa su taimaka. saboda haka ku ku san yadda za ku yi ku samo kuɗaɗe tunda kuna da ƙarfin tattalin arziki kuna da ƙarfin masana'antu kuma masana'antun ku ne ke gurɓata yanayin nan to ku nemo kuɗin da za ku tallafawa kamar mu da muke tasowa. Farfesa Alhassan Muhammad na Jami'ar Abuja kwararre ne kan sauyin yanayi. to amma wannan tallafin da za a bada ana ganin bai sa kara ya karya ba kuma sannan nan afirka ba mu da hukumomi da suke da karfi da za su iya tabbatar da cewar wannan tallafi da za a bada ya kai ga mutanen da wato suke bukatar wannan tallafi hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria A Gombe kuma wata babbar motar dakon kaya ce ta niƙe wata ƙaramar mota da duka fasinjojinta goma sha hudu a garin Malam Sidi na ƙaramar hukumar Kwami. Kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana. Hukumomin ba da agaji da kuma waɗanda suka ga yadda hatsarin ya faru sun ce babbar motar ta markaɗe ƙaramar motar da mutanen suke ciki kuma babu wanda ya tsira da rai. Babban jami'in hukumar Red Cross Malam Abubakar Yakubu ya ce hukumar red cross din ta ba da jakunan da ake sa gawa a ciki mutum sha hudu ne suka rasu hukumar kada su ta yi so na instruction din mutane na dai kawai a ba da body bag a ba da body bag eh, saboda duk wanda suka zamanto ce sun tuwo ne za a iya saka su a cikin wani mai aiki a ɗakin ajiye gawa a asibitin ƙwararru a gombe ya ce hukumar kare haɗura sun kawo gawarwakin mutanen da suka mutu muna nan wajen aiki an kawo mana sun zo da mota guda biyu da gawa guda goma sha hudu a cikinsa gawaci guda sha hudu ne bayanin da muka samu babban mota ce da karama shi babban mota inda aka yi hatsarin waje ne gangara da cikauci ne hanyar kubalan kamar burugu daga burugu in ka wuce gadon burugu akwai hawa na gaji bauchi daga nan babban motar ta sako ta sako ta sau hannun ta ne ta dawo kan karamar mota shi kuma mai karamar ta kowa bai sani ba kawai sai ya hau shi hmm. gaba ɗaya cikin motan babu wanda ya tsira shi ma wani wanda ya gane wa idanunsa lamarin ya yi ƙarin haske da cewa sunana shafiu idris eh da na gani kawai muna wucewa sai kawai na ga waki a kwakwance a gefen haya to muna rasawa gefe da muka rasa muka da jama'a ne a da suka mutu sakamakon babban mota ta zo ta ta yi takalmi da masu mai wata karamar mota to wannan dai shine abun da muka gani da idan mu waɗansu ma muka ɗan kakkama su muka muka sa su a gefe aka zo ambulance na sauki suka zo suka tafi da su a motan da ya ni ban ga wanda ya wanda ya tsira da ransa ba dan dukkan mutanen da motan ta doguwan ta yi takalmi da su duk sun mutu gaba da duk motan abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya Kuna jin shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC inda yanzu haka agogon mu ke cewa karhe 3 da minti 40 wato karhe tara na dare da minti 40 agogon Najeriya da Nijar. Yanzu kuma ga shirin mu tattauna. Assalamu alaikum masu sauraronmu. mu. Barkanmu da sake saduwa yanzu ma ta cikin shirin mu tattauna wanda ni Halima Jimarau ke rika ma mai hilin Ibrahim ka almasi garba wanda yanzu haka yana ƙasar jamhuriyar Nijar yana aikin zaɓe. Za mu buɗe shirin da labaran mako mai shuɗewa a Najeriya ga El Hikaya da yadda ta kaya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ziyarci Saudiya inda ya tattauna da Sarki Salman kan daidaita farashin fetur a kasuwar duniya. Hukumar yaƙi da almundana EFCC ta yi awon gaba da mataimakin shugaban PDP Uche Secondos. ke jam'iyyar ta ce hakan shirin gwamnatin APC ne na murƙushe adawa. Dan APC ya uci Roman Baka ya ce yaƙi ne da barayin biro. Gayya ne domin su haɗa janar Muhammadu Buhari da talakawan ƙasar na yasa suka kashe komi. Barayin Bauchi ya kira ga shugaba Buhari ya yi yaƙi da kunci. An shiga matsayin da yanzu abinci yana neman fi ƙarfin kowa. Shugaban 'yan Nijar a Najeriya President Kalidu ya ce ce rashin sanar da rajistar masu zaɓe ya kawo karancin masu kada ƙuri'a. Duk matsayin Najeriya gaba daya mutum dubu shida da ɗari uku su ne suka yi rajistan kada zaɓe. Abin kunya ne ma mu faɗa wannan amma a duniya yanzu. Amnesty ta zargi Boko Haram da sojojin Najeriya da ke ta haƙƙin bani Adama. Rundunar sojin ta ce saura Kirista gama da Boko Haram. Yayin da cin kibin miyagu suka yanka duk iyalan wani gida, Jimeta kuma bom ne cikin tsautsaye sanadiyar mutuwar jami'an 'yan sanda. Ɗan sanda kuma ya harbe wani yaro har lahira a hargitsin ƙwallon kafa a Gombe. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yanzu kuma za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa, inda za ku ji ci gaban tattaunawar da Nasiru Adamu El Hikaya ya jagoranta a kan tasirin kahohin sadarwa na zamani irin su Facebook da Twitter da WhatsApp da dai sauran makamantansu, da kuma irin rawar da suke takawa wajen ƙarfafa zaman lahiya da zamantakewa tsakanin 'yan ƙasa ƙabilu daban-daban mabiya addinai daban-daban. Abokan tattaunawar Nasiru Adamu El-Hikaya su ne Ibrahim Idris da Jamilu Jiga da kuma Hassan Umar Faruk. Malam Nasiru in ka shirya gare ka. Hassan Umar Faruk a matsayinka na ɗan jarida. na san yawancin duk kafafen labaran nan ma baya ga watsawa ta ko a ce kafar rediyo ko talabijin suna da sassa a yanar gizo ko wanda eh, kafa wacce ta dai bunƙasa zaka tana da shafinta na yanar gizo shin yaya irin nasarorin waɗannan shafuka wajen ba da labarai da suke kawo zaman salama musamman bayan ka duba yanzu yadda gwamnatin najeriya ke cewa kusan saura kiris ta gama da lamarin na boko haram ito eh kafin ji ga amsa tabbayar ina jin dan mai da martani ga ci kalaman jamilu jega na faɗin cewa wato akan yi amfani da wannan duk da cewa ya ce akwai shiri Ah, da shi ma ɗaya malamin shi abokin hirara shi ma ce e akwai yadda ake yada wato ƙarerai kuma sukan yi ƙoƙari musanta haka amma ah, in fa ka zauna ka kalli ita social media ah, duk da cewa wasu na ganin cewa musamman lokacin da ta taso ana nazarin cewa wata kafa ce da kila za ta iya kawo karshe ko kuma yin barazana ga traditional media wato sauran kafafen watsa labaru na jarida da rediyo da talabijin sai abu suka zo suka zama ba haka bane domin irin karerai da ake yada da kuma yanzu da kowa ke kokarin kai su mai da kanshi dan jarida na dole domin wannan ya sa kawai mutane sai mutum ya je ya zauna daki sai ya rubuta labari ko kuma in ya ga wani abu sai ya dauka abin da aka yi ba a yi ba sai ya ya ce an yi sai ya kitsa wani lokaci akan ɗauki awayi wani lokaci ma har akan ɗauki kwanaki kafin karyata irin waɗannan labaru da ke zuwa wanda suka yi wato mummunan tasiri ga harkar ita watsa labarin aikin jarida fa shi sai an jefa makaranta an koya bayan haka kuma yana da ka'idoji ba wai ɗaukar labari sashi a duniya kawai mutane su ji ba ko kuma rigirgen ba da labaru a'a shi labari yana da tsarikan shi kuma hakika wannan duk da cewa eh ni kaina na faɗi da tana da amfani amma kusan mummunan tasiri kan harkar watsa labaru ita a social media ta yi wato abin ba a cewa komi a tambayar ka kuma na maganar wato ita wannan kafar sadarwa ta intanet ko kuma ta yanar gizo da sauran kafafe manya suke amfani da ita a irin nasarorin da aka cimma a hakika kamar yadda na gaya maka wato ita fatowar ita wannan social media ana ganin za ta iya yin barazana ga wato harkar ita watsa labaru wato kamar tarihin jarida ne da rediyo kusan a lokacin da aka fara watsa shirye-shirye a rediyo mutane sun ɗauka cewa jarida wadda ake saya ana karantawa za ta mutu don haka akwai lokaci ma a kasar amurka da aka hana wato rediyoyi watsa labaru da har sai sun kai wani lokaci wato sai an gama sai da jaridu ana ganin cewa ai wato jaridar za a daina sayan ta gaba daya to amma kusan duk zamanin da ya zo sai a kokari sai a canza abin da bature ke cewa adaptation wato sai a kokarin sai a saje da wannan zamani to shine sauran kafafe su ma suka yi kokari na cewa kar a bar su a baya idan har wannan social media za ta iya barazana to su ma bari su are tsara su kuma yafa su yi amfani da wannan damar hakika akan samu labaru cikin lokaci abin da kila irin kafafe kamar na kasashen waje wasu suna da lokacin da suke watsa shirye su waɗansu koda na cikin gida ne ba kowane lokaci suke labarai ba amma idan kana tare da waɗannan social media ko kuma wannan kafa sadarwa ta intanet a shafukan su da abu ya faru nan da nan labari zai iske ka kamar yadda shi je ya ce to idan ba ma ka da irin waɗannan ko kuma baka alaka da irin waɗannan shafuka to kamar duk kake labarin sai a abu ya zo ya wuce kila kai sai ka jira labaran karfe tara ko kuma labaran karfe goma ko kuma a labaran shida na safe a idan kana tare da waɗannan kafafe hakika an samu nasara labari zai ishe ka cikin lokaci sai dai kuma sahihanci sai ka tsaya ka saurari ainihin kafofin da su suke wato aka saba saurare su ne suke tabbatar da irin waɗannan labarai ibrahim idris kwanan nan muna dubawa cikin yanar gizo sai muka ga a ministan matasa da wasanni wato solomon dalum a wani faifai ko wata bakin kasuwa ne a nan cikin garin jos yana jawabai na nuna haɗin kai tsakanin al'umma wani irin tasiri kaga irin wannan yada labarin ya yi ga al'ummar jihar Filato wajen samar da zaman lafiya. Wato bangare na farko shi Salaman Dalam shi gaskiya duk mutumin da ya rayu a cikin Jos ba ma wai yanzu ba domin wasu wanda suka san shi sun ɗauka abubuwan da ya ko dan neman matsayi ne ko wani abu sama da shekara goma sha al'amuran da ya a Filato ya taka rawa sosai wurin kawo zaman lafiya domin ko lokacin da Jos ta kasance a ce musulmi baya shiga waccan unguwar wannan baya shiga can unguwar shi uh, kana nufin akwai inda musulmi ko krista aka yi a baya cewa akwai wannan ba zai iya shiga nan ba wannan ba zai iya shiga can ba kwarai da gaske yanzu kaman akwai unguwar rogo kaman nasarawa da ba yanda za a yi ko rafin fa a jos kenan manyan unguwanni ne wanda kowace ta fi lokal government amma ba yanda za a yi wani kirista ya shiga wurin kamar gada biyu da irin su uh, unguwar rukuba ba yanda za a yi musulmi ya shiga wurin amma ko a wannan lokacin shi salomon dalon da ana wannan rigima zaka gan shi kai tsaye ko ina yana shiga to saboda haka irin wannan social media din ta mana amfani sosai a kawo zaman lafiya kamar yadda na gaya maka idan kana zaune kawai a gida sai ka ga wani ya ma waya sai ya ce maka an kona coci kaza sai kaga yara sun tashi to a wannan lokaci mu kuma abin da muke mana amfani da waya to da facebook din yayi karfi sai muka bude wasu shafuka wanda ba ma ba da labari sai mun tabbatar to da zaran abin ya faru sai ga samari suna ta budewa suna kwamin karya ne karya ne kamar wata biyu da ya wuce ko wata ɗaya da rabi na samu wayoyi sun fi ashirin daga mutanen gombe wato taraba wanda suke biyowa ta filato su je abuja domin duk jihohin nan za ka zo sai ka biyo ta filato eh, ta cikin jos sai aka ce ana ta yada ɗalibai da yawa sun gani da mutane cewa wai hanyar jos kada mutane su bi saboda ana kashe-kashe ni ko a ranar na nan abuja na tsaya ma motata ta lalace na tsaya a riyom amin wani abu da na ji labarin nan sai na bude facebook dina na bude wall dina na postin na sharing din abin ko ina cewa ni da zama daga wurin nake to kaga wannan ya sa da yawa akwai wani ɗaya daga cikin yan social media din wani mutumin gwamna ibrahim baba suleiman har ya dauki niyya zai bi wata hanya dalilin wannan abin da ya gani a facebook ya san ni na faɗa kuma ya zo ya wuce har ta cikin wato jihar plateau lami lafiya to kaga social media a nan mu ya mana amfani kuma har gobe yana mana amfani a rayuwar mu yau da kullum a addinance da sai ka ga mutum hatta ganin wata wannan na ramadan ya rasa yadda zai ji labarai ko ba wuta a unguwarsu ko bai da rediyo amma yanzu saboda social media sai ga da azumi ma wahalan dauka ne saboda kana neman labari amma da zaran ka buɗe facebook sai ga an ce an sanar duk da cewa abokin magana da ya ce yawanci babu sahihanci a abubuwan da ke faruwa sai haka ne amma kuma akwai mutanen da suke buɗe wasu irin shafuka wanda za a ga shafukan nan akwai inganci a cikinsu saboda ko na wata ƙungiya ta addini ko na wasu 'yan jaridu sukan buɗe wal wanda ba yanda za a yi su bar labari ma ya shiga shi sa suke sa mishi wato makulli kamar yadda kowane gurbi yana da sa wani za ka iya barin shi duk labarin da wani ya ga dama zai hau kai ya yada maka akan wal ɗinka wani kuma za ka iya kullewa sai admin in labari ma ya shigo sai sun tantance kafin su sake a wannan to gaskiya mu muna da irin wayannan kusan guda biyu wanda in dai ka ga labari a ciki to sai an tabbatar da shi ake yada shi saboda haka wannan na ganin hanyar midiya ita ma wata hanya ce ta tabbas duk da cewa akwai ƙarairaki da yawa da ake yadawa wanda kuma hakan yakan kawo tasiri a rashin zaman lafiya ko zaman lafiya. Sai a kasance da mu a mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. akan hanya mahi dacewa ta ceto arewa daga matsalar tsaro da kuma zama raba tsakara zube. Yau ma masu jawaban su ne iyayenmu mata, Duro Bello da ke Lokoja da kuma Malama Lubna Muktar Umar mai makarantar asayida Khadija a Kano. Da farko ga Duro Bello tana cewa haɗin kan ƙasa aiki ne na kowa da kowa ba na gwamnati ba ne ita kaɗai. Kowa da kowa Najeriya wannan ba maganan gwamnati kawai ba, mu da kanmu da yaduwa kuma mu canja halinmu. Mu canja halinmu mu san cewa dukanmu ko ke kristen ko ke muslim don haka mu canza halin mu gan cewa kowaye dan adam allah ne ya halitta shi kuma a mu zauna zaman lafiya abun da za a yi daga gidanmu ne mu fara daga gida me muke gaya wa yaranmu a kan addininmu ce ni kristen ne kin gaya yaranki a cewa musulmi suke yi kina gaya musu cewa in kin gan muslim kawai suna kashe mutane ne ko kristan ka ce gashi ba za su gaya labarin sun mutu irin wannan abun musamman ne me za mu ga yara mu kuma in gwamnati suna so su taimaka a tabbata cewa an fito da sabon tsari ya zamanto in akwai makarantar islamiyya a tabbata cewa akwai christian teachers a wurin yara su san cewa ban da islamiyya akwai wani addini daban da Allah ma ya yarda da shi kuma ga muna Christian suna da yawa Muslim suna da yawa yara mu ba za su zo a gidan mu har su yaure ba ko sun yaure daga Kano zai je Port Harcourt in daga karami bai san cewa akwai Christian ya zai yi ya je can dan Port Harcourt ma in ya san Christian kawai mba gel shibeghị praịmarị skul da nursery cewa gazie bai san akwai wani malam musa a makarantar su ya san ya je christian school ama akwai wani malam musa abin da muna so mu gyara mu fara dege yara mụ yanzu ba abin da za ka gaya mu za mu ce mun ji amma fara daga yara mu fara daga mụ mu ba su sabon sabon magana da a Najeriya haka yake mu koma ndị za ki yi bacci sosai ki ce to gashi ga yara na Mr. John zan je gona ga yara ka rike mu Allah zai taimake mu in biya miki yanzu ni dai ina lokoja yanzu amma na san komi yau sai dai Kano ina so in zai yi biki yau mutane da za su zo bikin daga Kano za su fi ko'ina a garin a nigeria har yanzu mutane na suna wurin kuma musulmi ne yawancinsu. The voice of Malama Lubna muktar Umar ita kuma ta yi nata jawabin ne akan irin 'yan siyasa nan masu hana matasa neman ilimi sai dai su ba su makamai da kayan sa maye su ziga su su tada rikici. 'Yan siyasa sun ɗaure wa 'yan daba gindi sun ƙi su ƙyala yara su je su karatu maimakon su taimaka musu su je su yi karatu su sami ilimi kamar yadda shugabanninmu na da suka yi. Don haka yanzu jama'a suke alfahari da su duk misalin da aka tashi bayarwa a yabi shugabanninmu na da amma shugabanninmu na yanzu abin bakin ciki sai dai a yi alfahari wajen zuga 'yan daba a ba su makamai a ba su kayan maye su sha su zama suna cin karo da juna suna faɗe-faɗe a yi wa 'yan mata fyaɗe a zo a tare mai hali ba gaira ba dalili a kashe shi a jikkata mutane waɗannan musibin sun suka haɗa tashin hankali Najeriya ta ki zama lafiya kuma tattalin arzikin ma ya ki zama saboda ba kwanciyar hankali babu lumana babu adalci shugabanni kowa in ya samu kansa kawai yake so daga shi sai 'ya'yansa baya kula da cewa wa yake shugabanta kuma duk wanda yake shugabanci aikinsa ne ya kula da wanda yake shugabanta ya ci ya sha yana da ilimi ba shi da ilimi ba shi da lafiya aikin shugabanni ne su kula da wannan kuma matuƙar ƙasa ana so a zauna lafiya sai an sami zaman lafiya da ƙaruwar arziki sai 'yan ƙasa sun samu abinci da za su ci sun samu wadatar wurin kwanciya sannan sun sami ilimi kuma ga ƙasar noma kowa ya samu aikin yi kuma a da ba a rena sana'o'i su ƙira su jima noma sassaƙa irin wa'annan abubuwa da mu arewa muka tashi muka tara ana yi mata a gida suna 'yan abubuwa na sana'o'i su zanen gado inke-inke duk gashi nan ana yi da nau'o'in abinci na gargajiya duk ana yi wannan samar da aikin yi ne a gurin 'yan ƙasa amma yanzu yaran mu sun ɓaci ba sa buƙatar aikin da za su yi da ƙarfin jikinsu sai dai su ci bilis 'yancin ba ta alfarizantal a yadda suke faɗa sai dai su zo su tarar kawai a basu sana'o'in sun gagara a koya idan ma kuma waɗanda suka daure suka yi sana'o'in ba su da inda za su kai su sayar in sun zo sun yi sai dai ta jirgewa ai ta jirgewa babu wanda zai siya to saboda haka su ma masu yin sai suka zo suka watsar abubuwa suka taru suka ta kuɗi zamantakewa ta gida ta ƙi wanda da za ka ga a cikin gida akwai mata arba'in ana tare tsuguna da manta wannan matar wa wannan matar kanne wancan kanan uba duk ana tare rumbun su ɗaya firmin su ɗaya da za a yi daka tukunyar su ɗaya da za a dafa abinci kowa ya zo ya ɗauka su ci gwargwadon iyawarsa a zo da safe a haɗe a zauna da zumunci mutum ɗaya zai iya wakiltar sauran 'yan uwansa ya jiɓinci lamarin 'ya'yansa amma wannan duk ta kau yanzu a ce mutum uba ya mutu to 'ya'ya fa sun zama kai sai dai su tara gaita a cikin unguwa babu mai kula da su sun zama abin kai su sai dai ka zansu suna ragaita su ne 'yan shaye-shaye su ne 'yan tsince-tsince a nan suna baban bola sai dai in aikin daba ya taso je suna 'yan jagaliyar siyasa ana dan ba su abin kashewa kuma wannan ba wai a maza kaɗai ba har a mata mata ma sai kiga yanzu akwai su 'yan jagaliya to wannan shi ya hana najeriya zama lafiya kuma irin waɗannan shugabanni da nake da su ayyukan masu unguwa da dagatai da malamai da limamai da irin fada-fada na coci duk yanzu duk sun watsa babu ruwan da ba ko in ya zo unguwa kowa sai ya je ya san ya sanar da hukuma cewar ya zo mai unguwa ba ko na zuwa unguwarsa to sai ya sani ba zai kwana ba sai ya sani daga ina ya zo kuma sai an bashi masauki amma yanzu kare da doki sai ya shigo yadda ake shigowa kasar jami'an tsaro su ma aka zo aka wanke musu baki kawai shi kenan sai ka ga an shigo dan in ba haka ba za ka ga cewa yaya ake shigo da makamai daga waje a shigo cikin ƙasa a zauna a yi kaka gida a yi abin da aka ga dama a yi sharholiya ba a gari sun shigo har sun koya wa wanda ta'addanci iri-iri kullum yanzu 'yan najeriya sun koya. Voice of America, VOA. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na tattauna na wannan mako, sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya gwada mana. Ta bakin mai shirin Ibrahim ka' almasi Garba, ku kasance lahiya kuma cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Karancin lokaci ya hana mu kawo muku takaitattun labaran duniya da fatan za a gawarce mu yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da Caleb ce wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Shadrack ni Halima Jimrau ke sallama da ku sai gobe da rana da izinin Allah ku huta lahiya.